فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم da ya gaba su ci ba sai zuciyarsa ta fara tsoronsu da suka fahimci haka sai suka ce da shi suna masu kwantar masa da hankali kada ka ji tsoro mu 'yan aike ne daga wurin Allah suka ba shi labarin abin da zai faranta masa rai shine za a haifa masa yaro mai ilimi da yawa wannan yaron da aka yi masa bishara da samu shine annabi ishaq